اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان الله عزيز حكيم كتنا يا إند منافقين ما masu إيماني imani suka مسلمي addininsu ya yaudare su, da yake musu alkawarin nasara akan maƙiyansu duk da ƙarancin adadinsu da raunin tanadinsu da yawan maƙiyansu da ƙarfin tanadinsu. Waɗannan ba su gane cewa duk wanda ya dogara da Allah shi kaɗai ya amince da abin da Allah ya yi alkawari da bashi na nasara. To haƙiƙa Allah mai taimakonsa ne ba zai taɓar da shi ba kowane irin rauni yake da shi kuwa. Allah mabawayi ne. Babu mai rinjayarsa mai hikima ne a cikin abin da ya ƙaddara kuma ya shar'anta.